محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى فأما الصمت الدائم فبرأى منهي عنها وكذلك أن أقول فقال ما هذا وأين مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أصبر وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النكاء فلا أتزوج النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه بل يجب على كل مسلم أن يعتبر أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة ولا عدوان إلا والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da saduwa eh. barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin a yau biyu ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1431 wanda kuma shi ya zo daidai da takwas ga watan sha ɗaya shekarar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu mai albarka na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna alfurqan bai na auliya rahman wa auliya shaitan wanda kuma wannan shine majalisinmu na talatin ah, da ɗaya na muna cikin sharhin hadisin mu'az ibn jabal da wasiyar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi masa bayan shi mu'az ibn jabal ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa ya nuna masa ko ya karantar da shi abin da idan ya yi Allah zai kusantar da shi ko ya shigar da shi aljanna Allah zai shigar da shi aljanna kuma ya nisantar da shi daga shiga wuta to cikin irin nasihohin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya masa a lokacin ya ce da shi ya mu'az ala ukhbiruka am am laka laka min zalika ko kuma yadda yake a cikin nassin ala ukhbiruka bi milaki zalika kulli shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace bana baka labarin abin da ya tattaro dukkan waɗancan nasihohi na baya da na maka ba shine mu'az ibn jabal yace bala ya rasulullah eh a gaya mun shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuffa an kuffa alayka hadha fa akhadha bi lisanihi ka rike wato ka kame harshenka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa harshen sa yace ka kame wannan shine mu'az yake cewa ya rasulullah inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi yanzu ashe za a kama mu da laifin maganar ma da muke yi wato maganar ma da muke yi za a kama mu da irin da laifin da za mu yi a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace takilatka ummuka ya mu'ad wa hal yakubbu nata nasa fi nari ala wujuhihim fa hal yakubbu yakubbu an-nasa fi an-nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim yace takilatka ummuka mahaifiyarka tayi wabinka wato kai canka kalma ce ta takaici kai irin wannan magana wato wannan magana ba kamar ka ne ya kamata ya yi ta ba wa hal yakubbu nasa ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa wa hal yakubbu an asaidu al manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi akwai abin da ma zai kifar da mutane cikin wuta akan fuskokinsu ko kuma ya ce akan karan hancinsu in ba abin da harasansu suka girba ba wato akwai abin da yake shigar da mutane wuta kamar harashensu wato maganganunsu to shine malam yake cewa wa tafsiru hadha ma thabata fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu qala wa man man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut Ke fassarar wannan magana ko wannan gaba ta karshe shine abinda ya tabbata a cikin sahihaini littafin bukhari da muslim daga shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil wanda duk ya zama yana yin imani da Allah da ranar lahira falyaqul khairan to ya fa'a ya faɗa alkhairi aw liyasmut ko kuma ya shiru wanda duk yake son ya kubuta a gurin Allah to maganarsa ta zama magana ce mai kyau ta zama alkhairi ce in yi haka zai ci riba kamar yadda بريدة يشد وجن عبد الله بن عباس سيدنا شيا كاما هالشان سا ينا شوا قل خيرا تغنم واسقط عن الشر تسلم وإلا فتندم وتفدع الخير سيكا شوي والوانم كوكو مكا يشوري إذا مذاك فدع الخير بسيكا كوكتا idan ba haka ba kuma za ka yi nadama to harshe kamar da muka ce yana da haɗarin gaske shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cin sahihaini annabi ya ce innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fi an-nari 70 kharifan wato mutum zai faɗi maganar da yake ganin ba a bakin komai take ba amma a dalilin ta ubangiji ya jefa shi cikin wuta ya gangara cikinta shekara saba'in yana gangarawa cikinta saboda wata kalma guda ɗaya sau haka kame baki yana daga cikin abin da yake tsirar da mutum mun ce kalmar baka wato haɗarinta yana da girma domin dukkan wasu ma'asi manya-manya kamar da muka faɗa a wancan satin za ka ga harshe yana taimakawa wajen yin su babu dai ma'asiyar da ta kai shirka to harshe yana da rawa mai tsoka da yake taka dangane da shirka sannan babu abin da ya kai bayan shirka babu abin da ya kai alƙawar ala Allah bil'ail yi wa Allah ƙarya a faɗi magana da Allah bai faɗa ba a ce shi ya faɗa ko kuma magana da manzo Allah bai faɗa ba a ce shi ya faɗa wannan babban laifi ne balma wasu malamai suna ganin shi ne ma musabbabin manyan laifukan ma da suke kama irin su shirkan ma kamar da Allah ce kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تظاهري da ta ɓoye wa amin hawa baƙan wal isma ya hana maganganu na laifuffuka irin su giba irin su annabimanci irin su ƙazafi da ƙage da sharri da yarfe ubangiji ya hana wannan wal baghy bi ghairi al haqq ko kai ma wani ka zalunci wani ba bisa gaskiya ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ko kuma ku yi shirka ku haɗa Allah da wani da abinda ubangiji bai saukar da wata hujja a kansa ba wa an taqulu ala Allah ko kuma ku kayi magana ku jingina wa Allah abinda ba ku da ilimi a kansa malamai suka ce ubangiji ya fara da mafi sauki har aka zo mafi tsanani wato an jero abin daga ƙasa zuwa sama a laifi ma قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم شكو يافو وانشا والإثم والبغي بغير الحق شكو يافو نباينسا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا شكو يافي جرمه sai kuma wanda ya fi dukkan waɗannan shine an taqulu ala allahi ma saboda duk waɗannan abubuwan da aka faɗa a baya wannan na ƙarshe ɗin zai iya haifar da su ba wanda yake shirka sai da yi wa Allah ƙarya ya ce waɗannan ababen da ake shirka da su ɗin nan Allah ya amince musu ya yarda da su kuma mu muna kamun kafa ne da su gurin Allah wato sai ya yi wa Allah ƙarya sannan ya shirka sauraka ubangiji sai ya jinkirta shi don kasancewarsa shine jima'ul khairi kulli jima'ul sharri kullihi to za ga harshe yana da rawar da yake taka wajen wannan sannan ga kaulin zur wato shaidar ƙarya wadda Allah maɗaukin sarki ya gwama ta ya haɗa ta da shirka ubangiji maɗaukakin sarki ce ishtanibu rissa min al-awsan wa ishtanibu qawlan zur ku nisanci kazantar gumaka ku nisanci kuma Maga shaidar ƙarya ga shaidar ƙarya ubangiji ya haɗa ta da arrinsa min al'autar da saboda haka babu wani laifi da za ga ya shahara wajen muni ce sai ka ga harshe yana da yawan da yake takawa a kansa shi yasa in ka riƙe harshen ka to za ka samu kuɓuta in kuma za ka yi magana to ka faɗi gaskiya ka faɗi daidai to amma za ka saga cewa yanzu ba abin da ake sakaci da shi irin harshen wato babu abin da ake ganin ba komai ba ne irin a saki baki a faɗi magana da aka dama a yi wanda aka ga dama ƙage a yi masa sharri a yi masa ƙazafi a yi masa yarfi wasu ma suna ganin wannan gwanin ce ta rayuwa in ka iya wannan to kai ka san yadda ake cin hanji da yaji saura kai ne mai biri kai za a sa a gaba don kai ka iya kazafi kafin ya sharri kaga wannan ba shakka ba karamar illa ba ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama duk nasihohin da yi sai ya rufe da wannan ta karshe saboda ita wannan ta karshe duk za ta haifar abubuwan da suke marasa kyau yace kuffa an alaita haza ka rike wannan harshen naka to shi da ibnu taymiya yake cewa fattakallamu bil khairi khairun min as-sukuti anhu idan abin da yake alkhairi ne ka faɗe shi ya fi zama alkhairi sama da kai shiru wato abin da yake alkhairi kamata a ji shi a bakinka kada ka ɓoye abin da yake alkhairi ne kada ka ɓoye abin da yake gaskiya ne dan har kana da ikon faɗarsa to faɗarsa ta fi alkhairi sama da ɓoye shi domin ɓoye shi idan kana da ikon ka faɗa to laifi ne saboda ba wai a kowane lokaci ake cewa ka yi shiru ba shine zaman lafiyar a'a wani lokaci shiru din tashin hankali ne musamman ba idan ya zamana wato kana da damar ka faɗa ba abin da ya fi ƙarfin wato ya fi ƙarfinka ba abin da zai hana ka faɗa ɗin to faɗi ɗin wannan shi ya fi zama alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi wato afdalul mujahidina man qala kalimata haqqin inda sultanin ja'ir mujahidin da yafi kowanne shine wanda zai tsaya gaban shugaba azzalimi ya gaya masa gaskiya kaga anan ba a san boyewar ubangiji ya zargi waɗanda suke ɓoye gaskiya innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu ashe kaga dole ne ka yi bayani ka fito ka faɗa in ba haka ba to mutum yana karkashin tsinuwar mala'iku da tsinuwar duk mutanen kirki to kaga idan an ce a yi shiru ba ana nufin ko da yaushe shiru ɗin ana bukatar sa a'a akwai lokacin da shiru ɗin kuma zai zama laifi musamman ga wanda yake da damar ya yi magana wa idza zallahu mita mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna mun rike alkawari daga waɗanda muka ba su ilimi da cewa su bayyana ilimin nan ga mutane kada su koye shi kaga anan idan malamai suka ja baki suka yi shuru ana ta gaza ana barna suka ki fitowa su gaya wa mutane gaskiya to anan sun karya yarjejeniyar da Allah ya kulla tare da su ya ba su wannan ilimin ne don su yi wa mutane bayaninsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo cewa wanda duk Allah madaukakin sarki ya bashi ikon ya faɗi gaskiya amma ya rike ya ki faɗa to ubangiji madaukakin sarki zai yi masa sakamako min jinsi amalihi aljaza'u min jinsi al'amal annabi ya ce man su'ila an ilmin fa katabahu aljamahu Allah bi lijamin min narin yawm al-qiyamah mutumin da aka tambaye shi ilimin da yana da shi amma sai ya ɓoye ya ki fitowa ya faɗa saboda wani abu da zai samu na duniya saboda kada ya bata ma wani da wani kada a daina yi da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ulzima bil jamin min nar sai a sa masa takunkumin wuta tunda ya zabi ya rufe bakinsa ya sa wa bakinsa takunkumi a nan saboda yan madara da yake sha to a ranar gobe kiyama sai a ka masa da irin wannan takunkumin amma na wuta kaga aljaza'u min jinsil amal wa irin nau'in aiki irin nau'in sakamakon da ubangiji ya sakan kawo mutum da shi ce oi jima bil jamin min narin yawmal qiyama sauraka ba ko da yaushe ba bane ake yadda ko ake ka idan kayi shuru kayi gun ka ki fadar gaskiya na'am idan abin ya fi karfin ka saboda wani dalili ko dai faɗar ka jarraba a baya kaga cewa za ta shigar da kai cikin haɗurra kuma babu waɗanda za su tsaya maka wannan musulunci ba zai tilasta maka cewa ka faɗa ɗin ba idan muka ce ba zai tilasta maka ba wannan ba yana nuna cewa in ka faɗa ka yi laifi ba mutumin da ya san in ya faɗi gaskiya za a kashe shi misali to musulunci bai tilasta masa ya faɗi gaskiyar ba a nan yana da uzurin da zai sa ya yi shiru ya ƙi abin da zuciyarsa shine ma'anar famallam ya sati hadisin abu sa'id al-khudri faman lam yastati fa bi qalbihi fa iman wanda ba zai iya ba to ya ki abin da zuciyarsa wannan shine imanin da ya kowanne rauni to an kai wani matakin da ba yadda za ka yi to kaga anan ba laifi kai ba idan abin ya kai wato wani matakin da za a yi wa rayuwarka barazana to ba laifi kai ba dan ka yi shuru to amma da za ka faɗa fa laifi kai ba kai laifi ba wannan matakin shi ya fi ma shine ma'anar wato afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir kaga sultanin ja'ir galibi ba a kai labari mutumin da yake shugaba wanda Allah ya bashi madafan mulki a hannu yana da sojoji da 'yan sanda da madaka kare to yayin da za ka faɗi gaskiya a gaban shi kuma gashi an sifanta shi da ja'ir wato azzalimi azzalimi kuma ka zo gaban shi har a gaban shi ba wai a jiyo masa labari ba cewa kana faɗar a'a ka zo gabansa ka ce abin da kake yi ba daidai bane ba gaskiya bane ba wannan shefi kowane jihadi duk da cewa a nan akwai yiwuwar nan take ya sa a yi awon gaba da kai ko a batar da kai ma duk zai yiwu to amma tun da ka yarda za ka iya jure ma wannan shi shikenan kuma wataƙila sai ka samu kariya ta ubangiji kamar da mun gani a tarihi da yawa wasu sun faɗa amma kuma ubangiji maɗaukin sarki ya jarabe su wasu ma sun rasa rayuwarsu irin sa'id ibn jubair mutum da ya fito yana ƙalubalantar zaluncin hajjaj ibn yusuf al-thaqafi ta ƙarshe yanka shi yayi to an samu irin wannan akwai kuma waɗanda Allah ya tsere da su ya zefa musu haila ubangiji ya jefa haibar su a cikin zukatan waɗannan shugabanni a zalumai kamar irin abin da ya faru ga izudin ibn salam da abin da ya faru ga ibn taimiya a lokuta daban-daban to shine mala yake cewa fatakallumu bil khairi khairun min as-sukuti anhu mutum ya faɗi alkhairi shine ya fi zama alkhairi sama da ya yi shuru ki faɗa wasamtu an sharri mutum ya kame bakinsa kada ya faɗi sharri khairun min takallumi bihi ayi mana shuru da Allah khairun min takallumi bihi shi ya fi alkhairi sama da ya yi magana wacce ke ta sharri ce to sai ya ce fa amma samtu da'imu fa bid'atun manhiyun anha amma mutum ya zama a kowane lokaci a kowane yanayi shi shuru shi ne addininsa to baya magana da kowa saboda takawa ne ko saboda gudun duniya ko menene ba malaita wannan bid'a ce saboda a kowanne sun ga suna ga kamar za su iya bauta wa Allah da daina yi wa kowa magana saboda haka sai suka ɗauki wani salo na ba wanda za su yi wa magana kamar Allah ne ya saukar musu da wahayin cewa kada su yi wa kowa magana fa in ma tarayin na min bashari ahadan fa qul inni nazartu lir-rahmani sawman wa lan ukallima al-yawma insiya to kowa shi ma sai mai da kanshi na Maryamu Gade da kowa magana saboda yana ganin wannan abin zai kusantar da shi ga Allah ibnu taymiya ce to irin wannan bid'a ce ya zama da baka faɗa alkhairi ko da yaushe kai shiru kake baka magana wannan yana daidai da ka daina cin abinci mai daɗi ko ka daina cin gurasa ko ka daina cin daba, ka daina cin tsire ko balangu ko ka daina shan ruwa ko a ka daina shan ruwa abin nan ka daina shan kayan marmari ko ka ce kai ba za ka daina shan coca cola ko ka daina shan fanta da mirinda ta ila Allah domin ƙarin kusanci ga Allah to wannan ba addini bane fa zalika min albid'i almazmumati wanda yana daga cikin wato miyagun bid'o'i waɗanda ake zargin mai su ba a yabe shi ba to wannan abu ne wanda aka sani ya faru a tarihi tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama an dan samu waɗanda suka so su gwada haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu ba haka ya kamata ba kuma wannan da za su yi ba addini bane shi da ya kawo hadisin bukhari shi kama sabata fi sahih bukhari an ibn abbas radiyallahu anhu ba أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى annabi sallallahu alaihi الله عليه وسلم يا جوان متم qa'iman tsaye fi a cikin rana faqala sai manzo Allah ce ma menene wannan kuma faqalu abu isra'il ce ai abu isra'ila ne nazara an yaquma fi shamsi wa la yastadilla wa la yatakallama wa yasuma yayi bakanci na zai tsaya da ƙafafuwansa can a cikin rana ba zai shiga inuwa ba ba kuma zai yi magana ba kuma zai yi ta yin azumi faƙala nabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce muruhu ku umarce shi bal yajlis ya je ya samu guri ya zauna wal yastadilla ya shiga inuwa wal yatakallam ya yi magana da mutane wal yutimma sallahu ya karfe azumin sa to wani abu isra'il shi kaɗai ne sahabin da aka samu da wannan alkunya duk cikin jerin dandazon sahabbai waɗanda aka iya tsare sunayensu babu wani sahabi da ake kiran shi da wannan alkunya sai shi kuma sannan an yi saɓani ma akan sunansa shin sunansa kushair ne ko sunansa kais ne ko ba wato an ta samun saɓani kamar da zaka gani a cikin littafin al fi tamyiz sahaba na ibn hajar al-asqalani wataƙila saboda rashin shahararsa shi ya sa masu nan sai kasa in banda a wannan kisa babu inda shi wannan sahabi ya bayyana wala Allah yana cikin al'aram irin waɗanda suke zuwa da ƙauye su zo fisha haka to wani lokaci sukan yi wasu abubuwa wanda suna zaton kamar in sun yi za su birge to kuma sai annabi ya kushe musu saboda ba addini bane wani ya zata cewa addini ne sai yayi kuma wannan shi yake nuna maka shi addini ba da hankali ake auna shi ba wato ba za ka rika auna abu da hankalin ka ce to ai kamata yi abu kaza idan na yi in samu lada to sai ka yi kuma sai ga shari'a kuma ta bi ta rushe abin ta kukushe kama to shi yasa dole sai ka tsaya inda umarni yake ina aka ce a yi sannan ka yi shi ne za ka ji malamai sun ce shi ita ibada al'asulu fiya al-man'u illa bi nas wato ibada asali shine ka tsaya kakkai komai sai nasi ya ce yi kaza ibada ne sai kai sabanin abin da ya shafi mu'amala na rayuwa tsakaninka da dan uwanka to al'aslu fi al-ibaha asali an hore maka dukkan harkokin mu'amala da harkokin rayuwa ka yi illa bi sai in nasi ne ya zo ce a'a wannan baya cikin abin da aka halatta saboda ya kunshi zalunci ko ya kunshi cutar da kai ko cutar da wani to a lokacin sai ka daina abin da ya shan mu'amala ba za ka hana kai tsaye ba sai idan nassi ya zo wanda yake nuna hanawa amma abin da ya shafi abin da ibada to ba ka da ikon ka shakawa wasu mutane ka ce ba in an yi shi za a samu lada in kai haka babu nassi to ka yi bid'a ka shiga gonar ubangiji maɗaukin sarki kana neman ka yi tarayya da shi Allah ko yana cewa amlahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah suna da aba wato suna da wasu ababen tarayya da Allah ne waɗanda suka yi shar'anta musu addinin da Allah bai izini ba kaga wannan ya nuna kenan addini shi da abin da Allah ya izini ya ce addini ne sannan wanda zai shiga wannan gona ya ce abu kaza a yi shi a samu lada alhalin ba Allah ne ya saukar da nassi akan wannan ba to yana goma kan shi ne yana gwara kan shi ne da ubangiji yana neman ya yi tarayya ne da kansa da ubangiji madaukakin sarki shirka ce saboda haka shi abin da ya shafi rayuwa ta addini ba ka yin sa da tunaninka kawai zallar tunaninka na'am idan shari'a ta zo ba laifi kuma ka shiga aunawa da tunaninka dan ka gano hikimar da ta sa shari'a ta zo da kaza amma a karan farko ka ci iya tunanin naka shi zai nuna maka shari'a din to anan ne mutane suke fadawa cikin ramin ramin halaka ko kuma ramin bid'a shi yasa zamu ga sayyidina ali yana cewa law kana dinu bil ra'i لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلاه sai da ne ce da a ce da ra'ayi ake addini to da sai in ce in an ta shafar kufi a shafi kasan ba saman ba tunda kasan ake tattakawa sai in ce a shafe kasan haka ya kamata a iya tunanina sai ce to amma yadda na manzo Allah yana yi sama yake shafa don haka kaga dole iya hakan za a yi duk da haka hakan musulunci ya ce a yi kuma shi musulunci ka cokam daman so yake kai bawa ka ji cewa kai bawa ne fa ka ji cewa kai bawan Allah ne shi kuma bawan Allah shine wanda yake saduda ya mika al'amarinsa ga Allah kawai ubangiji ya judduya shi yadda yake so idan ya zama na kai kana son abun ya zama yadda kai kake so ne to baka mai da kanka bawan ba kenan akwai sauran rina a kaba shi yasa wanda zai shiga musulunci game da ana ce fi silmi kafa ka shiga musulunci bi kulliyatika dukanka ka mika komai inna salati wani nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul musulmi. haka ake so ka zama rayuwarka don haka ko me kawai jira kake kaji menene ma'abuduka yake umarni da shi wanda kake bautawa dinnan wanda kai a matsayin bawansa kake me yake so me baya so kawai wannan kake jira ka zartar kamar da ka san bawa da ubangidansa jira yake kawai bashi umarni ya je yayi to haka zaka zama a musulunci gaba ɗayan ka ruhin ka? da da gangan jikinka gaba ɗaya ka sallama shi ga Allah amma idan mutum ya zama a cikin musulunci yana rayuwa amma yana ga cewa shi fa sai abinda Allah yake sai abinda shi yake so zai yi wa Allah ba abinda shi Allah yake so zai yi ba to wannan da sauran da sauransa bai gama shiga musulunci duka ba sai sa hatta waɗanda suke shigowa musulunci waɗanda ba musulmi ba ba sai a rarrashe su kamar yadda Allah ce wal mu'allafati qulubuhum a bada zakka ga waɗanda ake rarrashin su kaga ashe rarrashin ba laifi mutum an ga yana dan kai kawo sai a ce to ga wata kyauta a ba shi sababbin riguna ko a ba shi buhunan shinkafa dan ya musulunta amma kuma ba a ci gaba da tararrashin ba har abada har ya rika jin ba shi yanzu yayi wa musuluncin alfarma tun da ya shiga kaga anan baya jin cewa musuluncin sama da yake yake yana jin shine yake sama da musulunci shine zai yi wa musuluncin magori cewa ai na ma shiga addinin yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin haka ba za ka goranta wa Allah ba sai dai shi Allah ya goranta maka ya shirye ya shirye ka alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah nan ba dan Allah ya so ba za ka shirya ba to ba daidai bane a rika nuna ma wanda yake sabon musulunci a ko da yaushe rayuwarsa za su tafi ne a haka shi ya rika jin cewa shi yanzu shi yawa musulunci alfarma don haka zai rika fadar zai rika listin abubuwan da yake so ku musulmi ku yi masa in ba ka bai ta muku barazana shi ba zai yarda shi ba zai koma addinin sa na asali in ba ku yi kaza in ba ku yi kaza ba ya kamata ku gaya masa kaga musuluncin nan kan faka ke wafa mu fa taimakon ka kawai muke yi in ka gama za ka iya ba fita a gaya masa haka ce wannan kai muke taimakawa ba ba ba fa Allah kake taimakawa ba kanka dauka ko musulunci zai ruguje dan ka fita tun ba kakannin ka musulunci ne yake saboda haka maganar ka jin cewa ko yanzu ka mana alfarma ka kara mana daddazo to irin ka mai amfanin ka saboda irin wannan yana jin cewa shi alfarma yake muku kenan yanzu sayansa kuka yi ran da wani ya zo ya taya shi da farashin da ya fi na ku sai sallama tunda a iya zuwa kuma a bashi sama da abin da ake baku tunda har yanzu bai samu gamsuwa ta zuciya cewa abin nan da yake wa Allah yake ba kuma shi amfanin kan amfanin abin a kansa zai kare bai fara jin haka ba kaga wata rana in wanda ya fi ku tsoka ya zo shikenan sai daina sauraron ku kuma sai kun zo kawai ga ya muku ya muku fuskar shanu ya haka ya haka yace ina saboda haka dole ne a ci gaba wato masu fitawa azumma guza kada su sabawa na'am da farko farko za ku iya talallashin su don ku taimake su amma ku sani akwai wanda ba ta tsiya yake shiga musulunci kuma daga baya fahimci musulunci ba ma talallashi ba inna minan nas kamar da manzo Allah ce man yujaru ila jannati bis salasi cikin mutane akwai wanda da da mari da sarka ake jan shi zuwa aljanna wanda za a je a yaki a kamo su a matsayin ribatattun yaki fursunonin yaki a tsauro su da mari da sarka a kafa da hannu su shigo cikin al'ummar musulmi a rarraba su a yi kyautar su ce kai an baka wani da wani da wanci kai ma an baka wani da wani su zauna su kuɗi da musulmi yau da gobe sai su ga ah, musuluncin ma shi haka ake da shari ake masa abinda duk ake ta tuhumar musulmi da shi na ta'addanci da rashin tausayi ashe duk ba haka bane su fahimci musuluncin sai shiga musuluncin har ma su fi wasu musulmin da aka haifa a cikin musuluncin kwarewa a cikin harkar musulunci ƙarshe a zo su shiga aljanna kaga asalin yadda suka shiga aljanna da sarƙoƙi aka jawo su to kaga wani ma ba lallashin shi ba amma da ƙarshe sai ya fahimci ashe wannan sarƙar da aka jawo shi da ita sarƙa ce ta rahama ba sarƙa ce ta azaba ko ta abautar da shi ba don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna cewa ba ka riƙar wani abu wanda yake halal kamar da shi haram ya zama kuma addini halalli. mutum ya shiga ra'inuwa halal ne mutum ya zauna halal ne mutum ya yi magana da mutane wanda duk mubahat ne to in wani ya zo ce zai ɗauki wani mubah abin da yake halal ne ya haramta wa kansa haka kawai da neman kusanci ga Allah to musulunci ba zai yarda da wannan ba zai yarda da wannan ba za a ce ai kana da yanci ba tunda daman ba tilasta maka maganar aka yi ba na kana iya bautawa Allah da shuru da kawaici wannan ba daidai bane haka mubahat suna nan a mubahat kana iya barin mubah saboda wani dalili amma ba dalilin taqarrub ila Allah ba wato mutum ne ya ga cewa cin nama iri kaza yana cutar da lafiyar jikinsa duk sanda ya ci to yana kamuwa da wata rashin lafiya ta musamman likitoci suka ce to sai ka daina cin abu kaza sai ya daina cin wannan naman ko ya daina cin wannan abin da likitoci suka hana shi ci wannan ba laifi yayi ba saboda anan kare lafiyar sa ne ba wai ya riki wannan rashin cin ibada ba wannan babu laifi amma kawai ya shata wa kansa cewa shi yanzu ya daina cin nama saboda cin nama din na 'yan duniya ne shi kuma yana so ya ya bushe a gaban ubangijinsa da haka yana so ya daina cin wani abu duk mai daɗi ko ya matsa wa kansa cewa abinci dan wato a kullum zai ci gurasa kwaya daya ita kenan ta ishe shi ba zai ƙara cin wani abinci ba saboda ya matsa wa jikinsa ya azabtar da gangar jikinsa domin ruhinsa ta tsarkaka kaga wannan addinin kiristanci ne asali kiristoci da buziya addinin buza su ne ke da irin wannan aƙida ta a azabtar da jiki wai saboda ruhi ya tsarkaka su suna cewa ruhi ba zai tsarkaka ba sai an azabta jiki saboda gangar jiki din da ita ke shagwaba ruhi saboda haka sai ya rika saban Allah don haka in ana son ruhi ya zauna lafiya shine to a yi ta azabtar da gangar jikin yadda ruhin ba za ta damu ruhin ba don haka za su shiga jeji su daina shiga cikin jama'a zai da sa sutura mai laushi ko mai abin nan za su sa sutura mai kaushi wanda suna tafiya tana yagar jikinsu sannan za su ɗauki wasu lokuta masu tsawo ba su yi bacci ba to wannan ba ba addini bane ka zauna kai ka ce baka bacci a ce mutum ya yi shekara da shekaru bai bacci ba akwai kayoyi da ake ta nisabtawa zuwa ga wasu manyan mutane wanda ba ba tabbacin wannan ikayun sun inganta kuma wanda ya san fahimta su da addini ba zai yadda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana qiyamul layl kullihi hadisin da zamu karanta na Anas nan gaba nabi yake yake da yake cewa aqumul layla kullah nabi yace yace da shi aqumu wa asalli wa ana ina tashi in yi sallah kuma ina yin bacci da haka annabi bai hana idansa bacci ba gaba daya to kaga in kusanta ga Allah ne da neman da bauta masa ba kai manzo Allah ba duk da Allah ya gafarta masa amma dai dagewarsa da jajircewarsa kan addini babu wanda ya kai shi kama ya yarda cewa a yi bacci kama a ce wai abu halifa shekararsa ashirin duk da ya da ta isha'i da ita yake sallah asuba dan ke ba bacci in yi sallah isha'i ba zai bacci ba sai da wannan alwala zai sallah shekara sa ashirin to kaga wannan ba zai yi ba mai yadda cewa yana yin wannan ne taqarruban ila Allah wataƙila ya zama ubangiji ya jarrabe shi da wata rashin lafiya da za ta hana shi baccin wannan wani abu ne daban kuma kaga wannan larura ce shi ma zai samu maganin ta zai nema akwai wanda ba iya bacci sai da safe akwai mutanen da suke haka ne sai sai sallah asuba suke bacci amma suna mai da wannan ibada ne duk wanda ya mai da wannan ibada to ya bid'a amma in larura ce shi eh, kwata kwata bai Allah ya cire masa baccin dare to shikenan sai a yi masa addu'a Allah baka lafiya amma a ɗauka cewa ya fi kowa kuma ya fi kai da kake yin baccin ai da Allah ya zuga waɗanda ya zuga ya nuna suna yin bacci sai dai baccin nasu ne kaɗan baya da yawa kanu qalilan min al-layli ma yahja'u wa bil asharihum yastaghfirun wato suna yin bacci amma kaɗan ba laifi a ce kana bacci kaɗan wannan Allah ya yabi masu yin haka suna suna suna tashi abin nan eh, su yi sallar qiyamul layli sannan su dan kwanta yadda manzo Allah ke yi dan yi bacci zuwa lokacin asuba kuma sai su tashi wannan babu laifi don haka duk sanda wani abin da yake mubah ne ka yarfar da shi da niyyar kusantar Allah da wannan to kuskure ba addini bane shi yasa in zaka duba littafin talbisu iblis na al-jawzi inda ya magana akan sufaye musamman waɗanda suka matsa wa kansu wajen wajen cin abinci mai kyau ko kin sa sutura mai kyau ko kin shiga cikin jama'a ko ko tsanar turare sun ya zama yana kyamar turare wai saboda shi turare na 'yan duniya ne to annabi ba yana son turare kaga annabi ai ba ba yi bane amma yana son turare to iblis abin nan a ibn al-jawzi a cikin littafin sa duk ya sa wannan daga cikin talbisu iblis ala ba'd nas yadda iblis yake hargitsa ma wasu tunanin su to wannan yana daga ciki to an samu wannan a cikin wani zango na tarihin sufanci wanda wasu suka rika azabtar da rayuwarsu da tunanin kusantar Allah wasu sun yi da kyakkyawan manufa wato da kyakkyawan niyya cewa ba za su yi haka kila za su samu amma wannan ba shi ne zai sa a yadda da abin da suka yi ba don niyyar tana da kyau kuma cewa ba daidai bane ba wai yana nufin cewa su an soke musu injini gaba ɗaya ba kawai zama mutum ne an yarda da shi amma dai wannan abin da ya dauka ba daidai bane kan min muridu lil khair lam yusibhu kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya gaya wa irin waɗannan mutanen ka so khair amma kuma ka kasa cin masa ka kasa riskarsa saboda ka kaucewa hanyarsa to kaga Abu Isra'il anan shi yana ga kamar sai ya fi kowa lada tunda har gashi a cikin rana zai azumi kuma a tsaye sannan kuma zai kula kowa ba wato zai yi azumi na abinci kuma zai azumi na magana ya sumu anil kalami wa ta'anil ta'ami wal kalami saboda ka shi yana ganin ya faɗaɗa ma'anar azumi a gurinsa ya sumu anil anil istizlal ya sumu anil kalam ya anil ta'am ba zai shiga inuwa ba ba zai zauna ba ba zai ci abinci ba ba zai yi kowa magana ba to haka yana ga azumin sa ya faɗaɗa ya fi kai azumin da kai zaka shiga inuwa za ka kwanta a ƙarƙashin fanka ko ka shiga ac hmm? yana ga kai azumin shi ya fi naka saboda ya fi ka shan wahala annabi ce a'a wannan ba shi ake bukata ba duk abubuwan nan da ka ce ba za ka yi ba ka je ka yi ka kuma karasa azumin ka to shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ke cikin sunan nasa'i a wani yazo wacce ta zo take cewa wani yazo yake cewa mahaifiyata ta yi ba kancan cewa za ta fi hajji amma da a ƙasa za ta yi za ta fi wato tun daga gida in ta ta fita a ƙasa za ta je har a gama aikin hajji duk da kafar ta za ta yi tana da in ta yi haka to wataƙila za ta ɗara sauran alhazai annabi ya ce a gaya masa ta hau dan shi ma ai akan abin hawan sa duk yayi hajjinsa ba don kuma dan ya nuna mutane yin hajji akan abin hawa in har ta sauƙaƙa ba laifi bane wasu zuwa hujja da hadisin Aisha da yake cewa qadaruki ala ah, ajruki ala qadari mashaqqatiki wato ladan ki gwadon wahalar ki suke ganin cewa to wanda yafi shan wahala yafi samun lada wannan kuskuren fahimta ne in kai haka to kamar ka ture waɗannan su sukan gefe kuma baka yi aiki da su ba fahimta ta gaskiya dangane da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ga Aisha shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mata duk wahalar da ta same ki a cikin harkar nan ta hajji Allah ubangiji zai dubi wannan wahala da baki lada ba wai ana nufin cewa ka nemi jawo kanka wahalar ba ka wahalar da kanka da gangan wai ubangiji ya baka lada a'a wahalar da ta zo ba tare da ka neme ta ba to wannan za ka samu lada a kan wannan za ka a cikin aikin hajji ka zo aikin hajji guduri ya bace tun karan farko ka zo ka ya faɗi ko inda fara ko mutunta suka raba ka da ka. kai aikin hajji na agala tsaice ka fi kowa shan wahala to in dai kayi ikhlasi kuma aikin hajjin ka ta zama akan turba babu shakka za ka ɗara wanda shi bai gamu da wannan bala'in ba domin shi kansa wannan bala'in da aka jarabe ka da shi ubangiji zai aje maka ladan su dungurungum a kansa shi ne abin da ake nufi wato ko da ka shiga wahala a dalilin wani aiki da kake yi to wannan ubangiji zai baka lada akan wannan amma ba ana nufin kai ka kirkiro wa kanka ka nannago wa kanka wahala din ba da zummar cewa in kai haka ubangiji shi kuma zai kara maka lada a in kai haka ma ubangiji sai ya kama ka da laifi to shi yasa akwai lokacin da sayyidina abubakar kamar yake cin sahih bukhari sayyidina abubakar a haji aka nuna masa wata mata da kabilar kabilar kabilar ahmus aka ce da ita mace ce ga ta nan ta yi bakance cewa za ta yi hajji amma nazarat an ta hujja musu mitatan wato za ta yi hajji har ta gama ba ta kula kowa ba aka je aka nuna sayyidina abubakar rana abubakar ya ganta ya ce to ki magana yana mata wannan ba addini bane ki magana sai sai magana sai to kai waye yace ana mur'un min al ni ɗaya ne daga cikin masu hijira zuwa madina to kaga ba addini bane duk da cewa tana ganin kama addini sai amma bai kyale ta ba yace ta abin nan don haka ita kanta al'ada duk da cewa a al'ada a dan adam yana da yanci abin da ya shafi a al'ada yayi ko ya bari to wannan yancin nashi idan ya ce zai gauraya shi da sunan ibada wato ya yi shi da sunan ibada wato ya ɗauki abin da ba ibada bai bai da shi ibada to sai zama sai zama laifi sai zama bid'a shi ne abin da ibnu taymiya ne yake nuna yace wa thabata fi sahihaini ya tabbata a cikin sahihaini an anas radiyallahu anhu أن رجلا سألوا عن إبادة رسول الله أن رجالا سألوا عن إبادة رسول الله فكأنهم تقالوها أنس Allah ƙara masa yarda yake cewa wasu mutane wasu mazaje sun zo sun yi tambaya sa'alu ba'd azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wurin wata mata daga cikin mata annabi sallallahu alaihi suka tambaye ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ibada shikenan sai suka gaya mata eh, sai ta gaya musu ga yadda yake salloli ga rako inda yake yi ga kuma yakan dan kwanta ya bacci kuma wata rana ya azumi wata rana ya aji azumi baka annahum taqalluha sai suka yi kamar sun abin sun ganta ta yi kaɗan su a gurin sai suka ganta kamar ta yi kaɗan faƙalu sai suka ce wa ayyuna mithlu rasulillah wane ne a cikin mu tamkar tamkar annabi sallallahu alaihi wasallama wa yayi kama da annabi sallallahu alaihi wasallama har da shi ma zai tsaya iya wannan ibadar kawai zai yi wato suna ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama qad ghafara lahu qad ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara shi gaba ɗaya an yafe masa ko yayi laifin ko bai ba duk an yafe masa sai suke ganin su suna dauke da laifuka iri iri in suka tsaya iya wannan to watakila ba su kai labari ba da haka sai suka su ba za su wuce yadda annabi yake yi sun makala ahadu sai ɗaya ya ce amma ana fa asumu wala uftir ni zan yi ta yin azumi kuma ba zan aje ba wato kullum aka dafafe da to azumi nake ba kuma zan aje ba wa qala al-akhar ɗayan kuma yace amma ana fa aqum wala ana ni kuma zan yi ta qiyamul layli ba bacci wa qala al-akhar dayan kuma sai yace amma ana fala akulu lah ni kuma zan kaurace cin nama wa qala al-akhar dayan kuma sai yace amma ana fala atazawwaju nisa ni kuma ba zan aure mata ba wato ba zan yi aure ba to ba zan yi aure ba to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo aka gaya masa ga wasu mutane sun zo sun tambayi maganar ibada mun gaya musu ga yadda kake ga yadda kake yi amma kamar suna ga kai ka riga ka kayi nisa kayi gaba ba wanda zai iya cin maka saboda ka kai dan gatan Allah ne ubangiji ya riga ya yafe maka an maka tanadin gidanka a aljanna wanda ya na kowa amma su har yanzu lalibe su don haka su suna ganin ya kamata su ƙara faɗaɗa abin nan ba iya nakan za su tsaya ba shi da annabi ya fusata ya fusaya wa. niyyar su ba ka zargin su cewa ko da mummunan niyya suka shigo da wannan magana ba wai da mummunan niyya suka shigo da ita ba Ba ma kyakkyawan niyya ba ita ke cetar mutum ba ko da yaushe wasu suna ganin ayi da kyakkyawan niyya yi a kyale shi a'a na'am abinda kyakkyawan niyya za ta taimaka masa ba za a kama shi da wannan laifin ba amma kuma da zai doge ya ci gaba bayan an yi masa bayani to ya zama yana da laifi shi yasa annabi karshe ya rufe da tsawar tsawatarwa to fa man ba an sunnati wa falaysa minni don kada wasu tafi su ga ganin kamar tawalu annabi yayi shi tawalu yayi amma mu ya kamata abin nan mu ci gaba da yi shi yasa sai ya rufe da wannan tsoratarwar sai da duk wanda yake son annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsorata duk wanda ya sha'awar barin sunna ta to ba ni ba shi to kaga magana yanzu an rufe kofar ka kawo wani abu wanda ya ci karo da sunna ka ce kuma a yi sannan kuma san manzan Allah ne ba komai yasa kaga ahli sunna suna son cika da maulidi ba saboda ya ci karo da koyarwar manzan Allah din ne ai ba ba wani abu bane dan su su kwana suna a yi ta darasi akwai wanda ya kai ahli sunna darasi ku, ba wanda ya kai ahlus sunna bude littafi a yi ta karatu yanzu a faɗin garin nan kullum tsakanin magarba da isha'i sai ka samu akwai inda ake karatu ba zai yiwu ba wani lokaci ma a haɗu Ka ga nan ana yi can ana yi can ana yi to sai gagare su dan a shekara su raya ɗari ɗaya suna karatu ba zai gagare su ba saura ka ga ashe ba kasawa ba ce illa iyaka dai wani abu ne wanda tun da ba da asali ko kuma ma a tarihi asalin nasa ya zama mummunan asali ne ya fito daga waƙaƙiya Allah da manzansa ya fito daga ubaidiyina wanda asalinsu yahuda ne su suka fara kirkiro abin nan duk mutanen kwarai da suka gama rayuwarsu ba su dingina wannan abin da san manzo Allah ba sai da wasu waɗanda a tarihi an san sun yaƙi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yaƙi masu sunayen sahabban manzo Allah ma kuma su ne za su koya maka yadda za ka so manzo Allah to kaga wannan ta sa kaga ahlus sunna suna ƙarin abin ba ruwanmu da kyakkyawan niyyarka ta ayu kana da kyakkyawan niyya amma wannan ba zai hana kuma a faɗa abin da yake hukuncin Allah akan abin ba duk abin da mutum zai je faɗa ya faɗa amma dai wannan gaskiyar ai kowa ya san shi shi yasa ai kaga su na farko duk sun yi itirafi duk sun sun sallama cewa bid'a ne illa iyaka kawai yanzu yaya ake bid'a hasana ko sayyi'a hasana ko sayyi'a to kaga tunda an sallama bid'a ce kaga wannan wani mataki ne wanda za a iya watakila cimma wani ijma'i yanzu mu dawo a koma kuma rigima akan akwai hasana din ko ba hasana din to da wasu suka ga cewa ai batun kare hasana da sai hasana da yana dan wahala sai to ba ma bid'a bane yana da asali annabi ya azumin litinin ya azumin litinin kai ka zo kai yanke yanke a ci a more a yi abin nan saboda haka in wannan ne sai kai azumi duk litinin kuma ba za ka mai da shi sau ɗaya a rayuwarka ba a shekara ba annabi ta aka dilli litinin dilli litinin to shi kenan dilli litinin kai maka azumi wannan ne maulidi ashe ma ahli sunna sun fi ku maulidi dan sun fi kula da wannan sunna din to dan me za ku tume su da ba su san manzo Allah tunda dai wannan azumin shine maulidi to shi yasa duk abin da yake mubah ne ba ka ba ka rikarsa da sunan taqarrub ila Allah kuma ya zama ya zama ibada zai zama bid'a ne to shine ibnu taymiya yace ai salaka ghayraha dhannan anna ghayraha khairun minha duk mutumin da ya bi wato wata hanya ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana tsammanin wannan hanya ita tafi alkhairi to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ruwana da shi faman kana kazalika fa huwa bari'un min Allah wa rasulihi duk wanda ya zan haka yake ya bi wata hanya kuma yana ga hanyar da ya bi ta fi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ba shi ba Allah ba shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala ta'ala ubangiji yana cewa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa ba wanda zai sha'awar barin hanyar annabi ibrahim sai wanda yake wawa ne to wanda yake wawa ne ba da hankali bal yajibu ala kulli muslim abinda yake wajibi akan kowane musulmi an ya taqida anna khairar kalami kalamullah ya kudirce ya yadda arzuci cewa fiyayyar magana ita ce maganar Allah fiyayyen zance shine zancen Allah madaukakin sarki shine alqur'ani wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiyayyar shiriya fiyayyar koyarwa ita ce koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata shiriya da ta kai tashi kama tabbata anhu fi sahih kamar yadda ya tabbata a cikin sahihin hadisi hadisin hadisin muslim hadisin jabir annahu kana yakhtubu bi dhalika kullu yawmin kullu yawmin juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam duk juma'a a hudubarsa bude hudubarsa yana yana yin wannan inna asdaqal hadith na khairal hadith ko asdaqal hadith kalamullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة wa وكل بدعة ضلالة duk sanda zai yi sallar juma'a a farkon hudubarsa sai ya buɗe da wannan jawabin to yanzu wannan jawabin da annabi yake buɗe hudubarsa da shi sai ya zama da wani signboard ne da yake nuna wasu wasu mutane ba wato da ka bude magana ka da wannan sai ka ga duk jiki yayi sanyi a wannan ko in ga kula ba alu sunna ba ba wanda suke ba jin dadin ba jin dadin wannan khairul khairul kalami kalamu wa khairul hadi hadi wa sharral musamman karshen nan <laughs> sharral umuri kuma ka dage ka ce wa kullu ka shadda kan kulle fitan da karbi wa bida bid'atin ce kaji mutanen to haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi don haka kaga koyi ne da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama a rika bude magana da wannan kuma nana ta wannan yau da gobe yau da gobe dole zai shiga kwakwalwar wasu wanda Allah ya so su da shirya. dan za su tsaya su yi ta tunani akan maganar khairal kalam kalam wa khairal hadi hadi muhammad sharral umuri muhdathatuha kullu muhdathatin bid'a to saboda ka sai ita jayyar kan kullu kullu din nan sai an bata kaidi saboda ka za a zazzaro wasu abubuwa a cire su daga cikin kullu za a yi ta kama ka ne ai kullu din nan ba kulliya bace kulli ce ba juz'i bace kulli kaza to to ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗar haka to wannan dai ibnu taymiya yana nunawa a cikin wannan fasalin cewa shi wali wato in banda imani da takawa ba da wata sifa da aka sifanta shi da ita imani da takawa ba wasu wasu kalar kayayyaki bane aka sifanta shi da su an ga mai kala kaya kala kaza shine wali. ko kuma a sifanta shi da da suna iri kaza a ce wanda yake sunansa wato faƙir ko sunansa sufi ko sunansa alim ko muhaddis ko faƙi a faɗe shi da wani suna a ɗauka ko wannan shi ne wal'a a iya samun shi a cikin malamai a iya samun shi a cikin attajirai a iya samun sa a cikin masu sarauta masu mulki a iya samun sa a cikin mujahidai sojoji a iya samun sa a cikin mata a iya samun sa a cikin maza a iya samun sa a cikin matasa a iya samun sa a cikin tsofaffi haka babu wani wanda Allah ya haramta masa zama waliyi matukar da yana da imani yana da tsoron Allah wannan shi ita ce sifar waliyi gwagwadon yadda imanin ya cika da tsoron Allah gwagwadon yadda walittakar kuma take bunƙasa take haɓaka saboda ka anan ne maratib hudun walittakai yake wato ita walittaka kullum ƙara tsoron Allah da imani shi ke ƙara mata girma ba wai kullum ƙara gujewa umarnin Allah da dokokinsa ne kaga a koyarwar abin nan fandararren abin da ƙida ta sufanci kana ƙara da a walittaka kuma kana ƙara kauce wa wannan Allah zama haka zaka ga ana alwala ka sa kafa ka ture ka tashi ka na yafe maka mai ta alwala kuma zaka yi wanda kuma a koyarwa ta alqur'ani shi sufi shine abin nan shi wali shine wanda yake tsoron Allah kuma yake ƙara imani don haka shi gaba yake yi ƙara yi a tsoron Allah din da takawa taqwa shine imtisalul awamir wa tinabin nawahi ita ce taqwa ai kai abin da aka sa ka ka bar abin da aka hana ka to a musulunce waliyi shi kullun ƙara waɗannan abubuwa yake ba wai guje musu yake ba amma an ka ɗauki al-futuhat al-makkiyya na ibnu arabi yana faɗa al-maqamat maqamun wali sai ka ga maqamin ƙarshe shine inda waliyi zai ga shi ma yanzu ya sa rigar Allah shi da Allah ma kan kan kan suke ba wani bambanci haka shi ba yanzu sun haɗe ya zama Allah ba maganar kuma a ɗora masa nauyin wai sai yayi sallah sai ya to wa zai sa shi shi ma Allah ne Allah zai sa kansa ne saboda ka shi ba ba sai yi ba to kaga an yi hannun riga da yadda wali yake a a nasi na abin nan to wannan shine abin da Ibn Taymiyyah ya yi kokari ya fito da shi a cikin wannan fasali don kaga fasalin gaba kuma zai shiga wata gabace sabuwa insha Allah don haka za mu tsaya a nan kuma karatu insha Allah sai bayan sallah kenan dan a watakila ya kasance ranar litinin mai zuwa ranar arfa ce kaga ranar azumi ne a haka za a bar mutane don aje a sha ruwa a haka kaga sai bayan sallah sanda za mu dawo tafsir to sannan eh, satin da yake abin da litinin da suke biyo wannan juma'a din insha Allah za mu dawo shi ma wannan karatu karatun tajrirus sare ai mun hakuri akwai wani abu ne da ya rike mun wuya wanda in ba na ga na kammala shi ba ba zan iya dawo da karatun tajirin sari ina son karatun tajirin sari saboda yana sa ni in yi bincike mai zurfi a yana da wahalar da sauran karatukan duk ba su da shi karatun tajirin sari ya fi wahalarwa sama da sauran duk karatuka da nake yi a ko'ina. Saura saboda ka shi ba mai sauki ne da zai yana buƙatar abin nan yana buƙatar lokaci don haka shi za mu sanar lokacin dawowar mu insha Allah za mu sanar shi lokacin da za mu dawo insha Allah ai akwai tafsirin juma'a wannan karatun da ke ga maka ya dace na litinin ya dace da tafsirin juma'a yana nan shi daga wata zai zama juma'a mai zuwa zai zama shi ga wata saboda haka za mu yi tafsiri na ranar juma'a ya zama shi ma ne na ƙarshe idan mun yi shi kuma to za mu tsallake juma'a ɗaya sai kuma ta sama saboda juma'a da za mu tsallake ita ce juma'a da take dab da sallah bayan sallar kwana uku juma'a za ta zo an yi talata kaga laraba alhamis juma'a ba zai yi wani bai gama batsewa da naman sa ba eh. saboda ka za mu bari sai juma'a da take ta sama wato tsallakin juma'a ɗaya kawai za mu sai a dawo tafsir an dawo tafsir kuma litinin da take tahowa sai zama mun dawo karatunmu na alfurqan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wanda ce don Allah ina son a yi min bayanin ansar waɗannan tambayoyin a wace shekara abu huraira ya musulunta a wace shekara abbas ya musulunta a wace shekara abu sufyan ya musulunta yaya sunan yan uwan sayyidina umar guda biyu mace da namiji to duk dai abin nashi tarihi ne a shekarar da abu huraira ya musulunta ita ce shekara ta bakwai shekarar da aka yi yakin khaibar a shekara ya musulunta saboda haka ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara uku ah, abbas ina tsammanin a wannan lokacin ne ina tsammanin amma ban tabbatar ba abin da yake kwalwa ta haka ne amma a sake duba shekara shi ma ta shida ko ta bakwai ya musulunta ah, abu sufiyan ya musulunta shekara ta abin nan ta fatu makka shekara tara a shekara ta takwas shekara ta takwas lokacin da aka fato makka a shekarar ya musulunta sannan sayyidina umar na san yana da yar uwa fatima matar khabbab ibn arat amma ban san dan uwansa namiji ba ban iya tuna akwai abin yanzu wani abu ya zo mu kwakwalwa akwai zaid ibn al-khattab na jin shi yake tambaya shine dan uwan nasa zaid ibn al-khattab dan uwan sayyidina umar na'am da kuma fatima bintul eh, khattab matar khabbab ibn al-arat ina ce mala ina aikata wani sako amma duk sanda na aikata ba na jin daɗi kuma sai in ji haushi har in ɗauki alkawarin dainawa amma kuma in na daɗe sai in ƙara komawa shin ina mafita mafita shine ka ci gaba da tuba duk sanda ka aikata kuma ka ci gaba da wannan jajircewar ya zama na a zuciyarka da gaske kake ba za ka ƙara ba ba ka rika cewa ba za ka ƙara ba amma a zuciyarka kana jin cewa fa in ka samu wata dama fa za ka ƙara a'a ka rika yadda da cewa har zuciya ba za ka ƙara ba to shedan shi ma ba kyale ka zai yi ba Tun da ya ga ya fasa ya ga jini to in aka dan kwana biyu zai kara tuntubar ka to ya kamata ka ɗauki ɗamarar yaki da shi ka yi kokari ka jajirce duk sanda ganin yana kokarin fito maka da ya mai da kan ruwa to kai ba ka ɗauki wani salo na ka yaƙe shi hanyoyin su suna da yawa ka shiga cikin mutanen kirki yayin da kake ganin yana kokarin yaudara ka to yi sauri ka je ka shiga cikin wasu mutanen kirki ka zauna ko ka tafi masallaci ka kama nafila ko ka dauko ka kama karantawa wasu abubuwa dai da za su fusata shi shi ma amma kar ka bashi abin nan dama kuma ba za ka daina tuba ba wato mutum ya yi ya tuba ya sake koma ya tuba wannan ba zai hana a karɓi tubarsa ba duk sanda ya tuba wannan hadisi ya zo da wannan Allah maɗaukin sarki yake cewa bawa na yi laifi kuma ya san yana da ubangijin da yake gafarta laifi ya nemi gafara ta to na fi masa kaka ubangiji ba zai daina karɓar tubansa ba matuƙar dai da gaske yake har zuciya yana tuba ɗin ba tuban zuru yake ba yana tuba amma zuciyarsa a zuciyarsa ya san ƙarya yake Allah dai ya san duk ko mai zuciya ta kunsa sannan ka sani cewa shi dan fashi abokin fada ne kuma tunda aka yi halitta ya ɗaura ɗamarar zai yaƙe ka kai a matsayin ka zuriya ce ta ta annabi adam don haka ba zai kyale ka ba don haka kai ma sai ka ɗaura kamarar yaƙi da shi duk hanyoyin da kasan za su fusata shi kai ma sai ka riƙa bi in Allah ya so za ka samu mafita menene hakikanin hukuncin aikin banki domin na ji an ce haramun ne ajiya kuma a cikinta ya halatta yaya abin yake to mun sha faɗar watawa akan wannan a ajiya tana babin larura ne saboda rayuwa yadda ta zama kuma ba ka da wani abu makwafin wannan to wannan shi yasa malamai suka kusan duk malamai manya na sunna na wannan lokacin sun yarda da batun ajiya cewa wannan larura ne zaka iya ajiyewa domin abu ne da zai iya halaka zai iya wato bijira ranka ko rayuwarka ga halaka ka ɗauki makudan kuɗi ka ajiye a gidanka to wannan zai iya jawo maka matsala ba karama ba a rayuwarka don haka dole ka kai ka aji illa iyaka kawai ba a halatta maka ka ci duk abin da zai taro a cikin account ɗinka na interest ba duk abin da yake na riba ne bai halatta ka ci shi ba za ka karɓa daga wajensu amma za ka sarrafa shi a cikin ayyukan da suke na na jama'a ne na al'umma ne ka karɓa ka je ka gyara kwatar unguwarku da kuɗin ko ka yi ciko inda ruwa yake kwanciya ko ka biya a share a share titi din duk da wani abin da ka zai taimaka wa al'umma sai ka yi da wannan rarar da ka samu ta riba ba za ka bar musu ba da in ka bar musu su ka kara wa barna dawaki ne sai ka karbe daga wajen su sai ka zo ka aiwatar da waɗannan irin waɗannan ayyuka da al'umma za ta amfana wanda ita ce hanyar da malamai suka faɗa ta kuɓuta daga dukiyar haram kuma da ya ci dukiyar haram kuma babu hanyar da zai kubuta daga wannan dukiyar to ta irin haka ne ake kubuta daga irin wannan dukiyar duka wato ɗaya ne sun ka buɗe saving ko karan tunda mu'amalar da ake a gurin mu'amala ce ta ba wato dukiyarka da ka kai banki rance kake ba masu banki ko baka ce ba ko ka faɗa ko baka faɗa ba wannan ita ce mu'amala da ke tsakanin kamar da muka taɓa bayani anan mu'amala rance ne ka ba su rance shi yasa suke juya dukiyar su kuma wai da sun juya ba za su ƙara maka in sun sashi biyan ka ai ta nan ribar ta shigo ka ba su rance domin in ajiya ce ajiya ba a taɓa ta a ka'idar ajiya in gina ba ka bani ajiya to shine in je in aje abin nan yadda yake ka ɗauko 'yan dubu dubu sababbi ka bani ka ce gashi dubu ɗari ne da Allah ajiye mu. to a ka'idar ajiya shine in je in samu gurin da zan da na amince ni ma zan iya aje kuɗi na nan aje maka duk sanda ka zo ka ce dubu ɗarin nan sai in ci to gata in ɗauko ta yadda take dubu dubu kuma sababbi in baka idan ka kawo sababbi ko tsofaffi na kawo sababbi na baka kai kuma tsofaffi ka bani alamar na taɓa kenan na cinye waɗancan to duk sanda ka taɓa dukiyar ajiya ta wato likita ta koma yan bashi don akwai hukunci bambancin hukunci tsakanin bashi da ajiya in ajiya ce ka bawa mutum ya karba da sunan ajiya to in wani tsautsayi ya zo ya auka dukiyar babu magana ya biya ka sai dai ku haɗu ku jajanta wa juna amma maganar ka ce sai ya biya ka ba taso ba ko shi ya tara rara gefen yadda zai biya ka saboda asali ka yarda da shi ka amince masa wanda aka amince masa aka danka masa ajiyar abu ba a cewa kuma zo ka biya don biya yana nuna kamar kana tuhumarsa to a ka'idar wadi'a kenan sai dai idan ka fahimci cewa akwai wani sakaci ta bangarensa in shari'a ta fahimci akwai wani sakaci ta bangarensa ka ba shi kuɗi kudai maimakon ya je ya ajiye inda shi ma zai iya aje kuɗinsa sai kawai ya ɗaga fulu sai ya sa su ya yi tafiyarsa sai aka sace daman ka same shi a kofar gida ya yi shimfiɗa ka zo ka ce ga waɗannan kuɗin da Allah aje mun sai ya ɗaga fulo ya sa kuma sai tashi ya shiga bandaki ashe wasu yara marasa mutunci na unguwa suna gani saboda haka suka daga fulo sai suka dauki kuɗi to anan kaga kayi ganganci sai ka biya shi wannan kuma horo ne don gudun gaba ka sake ganganci da kuɗin jama'a sai ce to ka biya shi amma in ka je ka ajiye su a hirzin da ake ajiye kuɗi irin wannan sai barayi suka haura gidan suka je suka nuna maka makami su kwata da ƙarfi kenan wannan tsautsayi ne kai ma za a yi kwatan naka mutum yakan rasa ransa ma a haka ko kuma Allah ya kiyaye gobara ta cinye kuɗin kaga duk dai sai dai ayi wa juna jaji amma ba batun cewa a biya shi amma in har ka taba da ya baka dubu ɗarin nan kai kuma lokacin kana da wata mu'amala ta dubu ɗari sai ka je kai da wannan kana tunanin cewa bayan kwana biyu za ka samu duwan saka dubu ɗarin to wannan taba da kai ta jirkita wannan mu'amala ta koma ranci saboda da zarar wani abu ya faru dukiyar nan ta salwanta to sai ka biya sai dai in shi yace na yafi to wannan shine bambanci tsakanin rance da wadi'a to mu'amalar mu da banki mu'amala ce ta rance ba mu'amala ce ajiya ba shi yasa ai ba za ka taba zuwa banki a ce maka kudin ka sun bace ka yadda ba dole sai an biya ka kuma ba wanda ka kai za a baka ba wanda za a baka daban shi wannan an ba wani shi ma ya tafi harkarsa saboda haka mu'amala ce ta mai ba da bashi da wanda yake karba to nan ne ribar ta zama ribar qardi ya zama ribar bashi ribar bashi ko bil ijma ijma'in malamai ka fatan haramun ce ita ce ribar da nassoshin alkur'ani suka sauka akan ta naka ita babu ma sabani tsakanin malamai akan ribal bar inda ake magana ribal bai'i ribar ciniki to ribal bai'i anan ne ake magana wanne ne riba wanne ne abincin da riba za ta shiga ko wanda ba za ta shiga ba musanya abinci da abinci wanne ne yake ribawi wanne ne ba ribawi ba menene illar riba din mecece ba illar ba wannan a ribal bai'i amma ribal qardi wannan haramun ne shi yasa ga malamai a cikin muwadda daga lokacin sahabbai kamar Abdullahi dan Mas'ud da sauransu suna cewa in ka bada bashi aka jimki ko jimkar harawa ce aka tsara maka bayan an biya ka to wannan harawar riba ce wannan harawar riba ce kaga ba magana zinari ake koyo azurfa ba yanzu saboda bashi ne aka yi maka aka amfanar da kai a dalilin wannan bashi sai ce kullu qardin jarra manfa fa huwa riba duk bashin da zaka yi dan ya jawo maka ka bada bashi dan ka samu wani amfani ta karkashin bashin to wannan amfani da ka samu riba ce ka ba mutum bashi dan ya taimaka maka ya baka hayar gidansa to wannan hayar ta zama riba ko ka ba mutum bashi shi kuma ya taimaka ya dora ka akan abin hawansa ko ya rage maka hanya saboda wannan wannan rage hanya ya zama riba haka duk wani amfanin da zaka amfane shi ta karkashin ka ba mu wani bashi shi kuma wala amfanar da kai in yayi maka wani abu ne ta gaban kansa ba tare da ka shartanta masa hakan ba to shikenan wannan ko wajen biya din ne ya ce ga dubu ɗarinka da na ranta watan da ya wuce kuma gaskiya na ji daɗi na samu alheri da kuɗin nan ga wata dubu biyu na baka wannan ba riba bace sai ka karba wannan yana daga cikin ma abinda musulunci ke kwadaitarwa ahsanukum ahsanukum qardan abinnan ahsanukum qada'an wanda ya fi ku iya abin nan yake ya fi ku shine wanda ya fi ku iya biyan bashi shi yasa annabi in aka ranci in ya ranci raƙuma daga wani in ya tashi biyan sa sai ya bashi wanda ya fi nashi koshi khairukum ahsanukum qada'an haka in ya tashi sai bashi sai ce a zaben masa wanda suka fi nashi koshi a bashi to kaga wannan gaban kansa amma da wancan shi ya sharɗanta haka yace in an tashi biya na fa duk da waɗannan da na bada wani ɗan laƙoƙo na bada in an tashi biya na a bani ƙosashe to wannan ƙosashen da aka bashi ya zama riba to haka mu'amalar banki riba ce wanda babu babu jayayya a kanta sai ga wanda bai fahimci inda sha'anin hukunce-hukuncen shari'a suka sa gaba ba ajiya a cikin rarura ce da zarar aka samu inda za a aje maka kuɗi ba tare da an samu irin wannan ba to can ya kamata can ya waje baka kai abinda za ka karba a ciki ga hanyar da za ka sarrafa shi aiki a wannan gurin aiki ne a gurin da ake ta'amuli da riba don abin da ake duk ta'amuli da riba haramun ne haka duk wanda zai ba da wata gudunmawa a wajen zartar da wannan ta'amuli din kamar yadda ya zo a hadisi wanda zai rubuta da wanda za a kafa shaida dukkan su sun cire na kamar giya ce da wanda ya yi ta da wanda ya dakwanta da wanda ya sayar da wanda ya saya duk ɗaya ne to haka shi ma aikin riba yake duk wanda ya ba da gudunmawa a cikin aikin riba duk ɗaya ne wani sai ce ai ka a bar arna da su mai abu ah, to wani abu ne na abin alkhairi ne hadda zaka ce ka abu arna su su abin nan asali su suka system din su ne kuma sai su ba ka amanar rike wannan system din saboda harka ce ta neman kuɗi za ka ba maganar wai arna za su za su za su rike za su rike abin nan kamar wanda zai ce wai ya yi zina da arniya don ya wulakanta sai ci mutuncinta to ka wulakanta kanka wani ce an ba shi ajiyar dubu biyar yan ɗari biyar biyar yana neman canjin dubu ɗaya sai ya ɗauka a ciki wannan canji baya ciki ka sarrafa dukiyar abinda ake nufi ka sarrafa ka saya ko ka sayar ko ka kashe ita shi ake nufi da tasrifi amma dan ka yi canjin dubu ɗaya da ɗari biyar da yan ɗari biyar biyar wannan ba zai zama ka ka shiga ba wato mutane ba sa mura'atin wannan sai kaga mutum ya ba amintacce abokinsa ajiya in wani abu ya samu ajiyar fa abokin ma ba zai iya gaya masa ba kuma abin da yake faruwa saboda shi ma abokin bai ajiye ta din ba sai da ya ɗan yi wani masarufin sa da ita to ga gano da ku. kuma shi ma ya rama kura liyarta ya kamata na yi gaisuwa ga ɗan shi'a wato mu haɗu mu yi hannu da hannu asali duk wanda yake wata bida'a to ka yi kokari ka nuna masa bid'arsa wato batun da ya an ce maka wannan yana bid'a shi kenan ka ka guje masa ba kai kokari ka in kana iya tattauna da shi ka tattauna da shi ka nuna masa bid'arsa in ka kula cewa zai bari to sai ka ci gaba da karantar da shi har ya fahimta in ka kula cewa ba zai bari ba ya narki ya dafe a ciki ya kone a ciki to kawai ka kyale shi bai kamata ka ci gaba da sakar masa fuska ba shi yana da sai na abubakar a zuciya kai kuma kana kana masa yaki kana masa dariya wannan bai dace ba saboda akwai hajjirul mubtadi hajjirul mubtadi yana da mataki duk dan bid'an da kasancewa in kai masa irin wannan zai ji a jikinsa ko al'umma ta yi masa irin wannan zai ji a jikinsa to wannan yana daga cikin abin da ake bukata akwai kuma dan bid'an da kai in ka kaurace masa kai zaka ji a jikinka to kaga wannan ba za a ce ka kaurace masa ba dan kaurace ta zan ba ta da ma'ana shine oganka da haka yanzu in ka karace masa kai yanzu ka ɗauko ruwan tafasa kanka in za ka iya barin sa duka kana da hanyar da za ka nemi arzikin ka shikenan sai nema amma ana so kawarce masa inda kawarce za ta yi tasiri menene hukuncin taron mata a rana ta bakwai yayin haihuwa domin wasu sun ce hukuncinsa ɗaya da maulidi to kuma a me ya haɗa wannan da wannan taron maulidi taro ne da ake shi taqarruban ila Allah ana ganin ma san annabi ne san annabi addini ne wajibi ne farilla ce da ubangiji da ya nuna in ma ba in duk mutumin da ya wannan da bai yi wannan ba to ya yi zaman jira ya ga abin da zai same shi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri ubangiji ya sifanta wanda ba su yi haka ba da fasiki wallahu la ya al-qawmal ma kaga wani abu ne addini san annabi wani abu addini ne kuma wannan tare ana yin shi da wannan suna na san annabi amma san jaririn kada aka haifa maka a taru wasu mata su taru su ci abinci taron yana ɗaukan hukuncin al'ada ne don haka duk abin da a cikinsa yake ya saba wa shari'a to zai hana taron wato a ce za su haɗu amma za su yi saban Allah in sun haɗu to anan za ka hana saboda saban Allah za su yi ba dan shi karan kansa taron ba idan kuma a kasancewa sun haɗu ba za su saba Allah ba su ci abinci ne su watse kenan wanda ya danganta da yadda kai ka ga abin kasancewa a ah, sun taru za su fafasa maka gilas din gidanka su fafasa maka tangaren gidanka ka hana su kaga wannan ka hana saboda kai bukatar kanka ce saboda kai ne zaka duba ka ga yaya abin yake amma ba za ka haɗa wannan da wancan ba wannan yana shiga babin adat ne ba babin ibadat ba kuma ya kamar yadda ya gabata ko ya inganta ana son aikata aikin alkhairi a waɗannan kwanakin da muke ciki to don allah da mutum zai yi ta yin azumi a cikinsu shin bai bid'a ba bai bid'a ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa ayyukan kwarai a cikin waɗannan kwanaki Allah yana son su balle ya fi son su ma a cikin waɗannan kwanaki sama da wasu kwanaki daban ma min ayyamin al'amalu salihu na ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr babu wasu kwanakin da Allah yake son ayyukan kwarai a cikin su kamar waɗannan kwanaki goma kaga ubangiji ya fi son wato ayyuka a cikin wannan kuma ya ce al'amalu salih azumi kuma yana daga cikin al'amalu salih da kuma ba a yi kaidi aka ce amma in kai ɗaya ka tsaya ba ko in kai biyu ka ƙara na uku da ka in mutum da zai yi daga ɗaya zuwa tara ba a cewa ya yi laifi ko a ce ya yi bida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shi lasisi na cewa ya aikin kware a ciki al'amal sawmu ko min a'mal Saliha. na ji wani malami yana cewa addu'a bayan binne mamaci wai sunna ce domin ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama menene gaskiyar haka na'am in bayan an bimce mamaci a masa addu'a wannan sunna ce annabi yana cewa fas idan an gama binne mamaci ce isalu li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'al ku roƙa masa Allah ya bashi jajircewa ya ansa tambayoyi domin yanzu a fara tambayarsa don haka addu'a ga mamaci sunna ce illa iyaka dai abinda ake magana shine kaifiyar yin addu'a zai zama addu'a ce da za a yi ta da siga ta jama'a gaba daya wani yana ba da umarni ana bi wani yana cewa a karanta kaza a karanta kaza a karanta kulhuwallah a karanta li'ilafi a karanta inda ɗaina wannan ba ta da asali sai aka ku roƙa masa at-tasbih saboda haka kowa ya daga hannu ya addu'a kowa ya daga hannu ya addu'a shine abinda abinda ake ake faɗa shine ma'anar abin nan da Allah yake cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri alqiyamu ala alqabr shine addu'a din kafka tsaya kan kabarin sa kai addu'a don haka zaka iya tsayawa kai addu'a ga mamaci so ka fuskanci alqibla ba ka fuskanci kabarin ba dan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka je in za a yi addu'a ba kabarin ake fuskanta ba alqibla ake fuskanta shine sunna kamar yadda mun karanta wannan a cikin ka'idatul jarida tawassul wal wasila to haka kowane kabari ma zaka yi addu'a Allah ya gafarta masa alƙibla za kalla ba shi kabarin zaka ka kalla ba ba shi kake roƙa ba Allah kake roƙa kuma jihatu tashrif ita ce alƙibla ita ce jihar da take da sharaf ku sai kalle ta ka daga hannu a tsaye a tsaye aka fi so ba a zaune ba shi yasa za ga lafazin qiyam ne yake zuwa wala taqum ala qabri ba wala tajlis ko wala taqud ala qabri ba to amma saboda ba a san ka'idar ya take ba an dai san ana yi wa mamaci addu'a to amma ba a san ya ya kamata a yi masa addu'a din ba sai ga an zo da wani wanda shi zai jagorancin addu'a saboda shi zai ta cewa a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza ba shine addu'a ba ka karanta qul huwallahu ka karanta inna dayna ka karanta waye kuma duk ku gama karatun sai ya shiga wa kansa rabbi ghfirli wa liwalidayya kaga shi mamacin an fitar sha'aninsa kowa da kai ta karanta karanta ba ku a cikin addu'ar shi yana Allah ka gafarta min da iyayena to kaga saboda shi bai san me yake faɗa ba ko ya rika roƙon wani abu wanda ba ma zai yiwu ba ربنا انزل alaina مائدة minas sama'i تكون lana ida kaga ya koma da annabi isa shi ma ya shiga cikin hawariyawa saboda bai san me yake roƙa ba uzurin da za ka yi masa kenan bai san me yake faɗa ba to sai a gama zaman a gama addu'o'in shi mamaci bai samu komai ba miskini da yana magana da ci jama'a ni fa har yanzu ba wanda yake ayi min wani abu na'am a'a shi ya tsaya yi wa mamaci addu'a shi ba wannan taron ya kashi ba ya rako gawa saboda haka shi yanzu gata zai wa gawa saboda haka su je can su yi ta nasu kai kai naka wannan rububin ba zai hana Allah ji naka ba ina ga lokaci yayi dole mu haƙura haka nan da fatan abinda muka ansa daidai Allah ya karba mana abinda muka yi kuskure Allah ya bi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in